الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاشدر في ندريبيو دا أشرين لدير أشكن كراتمنا الموطأ إمام مالك يوشابو كي لوتن ذي القعدة هجرات الدبودة دري حدود أربعين دا أكو wadda ta daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu tashi baji na 341 a muna cikin kitabu said ko har za mu tashi babu ma yukrahu min akli dawa na نعم yace babu ma yukrahu min akli dawa babun abin da aka karhanta ake ƙi na cin dabbobi wato dabbobin da ake ƙin a ci su uh, ya yi itlakin karaha a nan saboda natti abin wato natti bai zo akan haramcinsa ba duk da shi mali gina ganin haramcin cin ita dabbar da bayanin zai zo a kansa shine doki mali yana ganin haramcin cin doki ba makarohi ba ne a wajensa amma ya ambaci karhanci saboda idan abu bai zo da nassi a cikin alkur'ani ba na haramci to baya itlaƙin lafazin haramci a kansa to saboda matsala ce wadda take akwai ijtihadi a kanta shi yasa sai bai yi itlaqin haramci ba ya ce karhanci wani ya daga cikin tawarru wara'u na imam malik rahmatullahi alaihi na'am ya ce yace ya ya ya zanta mun hadisi daga malik cewa mafi kyan abin da ya ji a cikin cin wato a dawaki walbizar da alfadarai walhamir da jakai cewa ba a cin su ba a cin namun waɗannan kaso uku na dabbobi saboda allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma ya halatta muku alkhair dawaki wal da alfadarai wal hamir da kuma jakai litarkabuha don ku hausu domin ku hausu wa zina kuma domin ado wato wannan shine hikimar halittar waɗannan dabbobi domin hawa da ado hawa a hau a a kansu ado kuma domin a yi musu ado a hausu kuma a yi ado a nuna kasaita wajen tafiya shi yasa ake cewa su wato ahalul khayl ahalul khuyala masu wato masu kiwon dawaki su ne mutane masu fariya masu alfahari masu jiji da kai saboda wannan adan da ake yi da doki na'am Allah kuma tabaraka wa ta'ala yace fil an'ami a cikin dabbobin ni'ima na gida domin ku hawo daga cikin daga gare su kuma daga gare su kuke ci Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulu eh ghafir غافر الله الذي جعل anama litarkabu minha wa minha ta'kulun ولو ولكم فيها منافع وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون نعم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون نعم كما الله تبارك وتعالى يتشي domin ka ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya azurta su daga dabbobi wato na gida tunaka ku ci daga waɗannan dabbobi wa at'imul qani'a wal mu'tar kuma ku ciyar da alqani' wato wanda yake mai qana'a mai kamewa daga tambaya wal mu'tar da kuma wanda yake bijirar da kansa yake nuna bukata domin a gane shi a bashi to maliku yace naji an ce alba'is fa'atimul ba'is alfaqir alba'is nan da ake nufi huwa alfaqir shine shine matalauci al-mu'tar kuwa shine wanda yake mai zuwa ziyara maliku yace Allah sai ya ambaci dawaki da alfadarai da kuma jakai domin a hau domin hawansu da kuma domin ado ya kuma ambaci dabbobin ni'ima domin hawa domin kuma cin abinci maliku ya ce walƙani da aka ambata a cikin ayar wa afimul ƙani a walmu'tar shine fa al-faqir har wa yau shine al-faqiri wato shine faqiri wajen tafsirin ka. Ah, waɗansu kuma suka kira suka ce shine as-sa'il ah, wanda yake tambaya wanda yake roko wanda yake tambaya to wajihin imam malik da ya kawo wannan shine ya bayyana matsayinsa dangane da wato naman ah, naman doki cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ambaci dawaki da alfadarai da jakai sai ya ce eh, domin ya halicce su domin hawa da kuma domin ado ta wannan ni'ima ce sai ya nuna cewa illar illar abin ake wato illar ni'imar da Allah ya yi wajen halittar dawaki da su da aka ambata shine domin hawa da kuma domin ado amma da ya tashi ambatan dabbobin gida sai ce domin ku hausu sannan kuma domin ku ci to wannan ya nuna cewar dabbobin gida su ake ce amma da dawaki da alfadarai da jakai ba cin su ake ba domin makamun makamin bayyana ni'imar da Allah ya yi ne da halittar waɗannan dabbobi da Allah ya halicci dawaki da alfadari da kuma jakai dan a ci to da zai fada kamar yadda ya fada wajen dabbobin gida wannan shine istidlalin malik saboda haka zahirin a wajensa zahirin alkur'ani ya nuna ba a cin wato doki ba a cin jakai ba a cin alfadari domin da ana ci da Allah zai ambata tunda makamin makamin bayanin wato illar da ya sa wato makamin bayanin baiwar da Allah ya yi da ni'imar da Allah ya yi ma bani adam a cikin halittar waɗannan dabbobi idan da daga cikin baiwar akwai akwai idan da daga cikin ni'imomin akwai ni'imar cin a da zai ambata to kasancewa ba a ambata ba wannan ya nuna kan cewa ba a cin su an fahimci wajihin a istidlani imam malik saboda haka shi ya kafa hujja da wato ya nuna cewa cinsu saɓanin zahirin aya cin na'am duk da bata eh, ai shi yasa aka ce zahiri khilafu zahir ba nasi bane akan cewa ba a ci amma cin ya saba ma zahirin aya domin zahirin ayar ya nuna halittar su dan hawa ne da ado ba dan ci ba kenan wato ba dan ci ba an fahimci ba dan ci ba bil mafhum istilali ne da mafhum istidlali ne da mafhumi to amma wannan idan wannan ya ci karo da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sarihi to wannan shine da zama to mahallin mahallin ijtihadi domin akwai hadisin asma asma abinta abi bakr a cikin bukhari da muslim cewa na har na faratan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa akalna min mun soke wani doki a rayuwar annab sallallahu alaihi wasallam ko muka ci daga gare shi a riwayar addara kutni na wannan hadithin ya zo da ziyada fa akalna minhu nahnu wa ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka ci da mu da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga a wannan hadisi ne amma asma'u ta ce mun ci amma ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nasi ne akan cewa hadisi ne marfu'i ko kuwa ba nasi bane akan cewa marfu'i ne da haramun ne wannan to wannan shi mahallin saɓani ne idan sahabi ya faɗi irin wannan to jumhur sun tafi akan cewa lafazinsa mawquf ne amma hukuncin hukuncinsa marfu ne domin idan da a ce wannan abun bai dace ba bai halatta ba da aya ta sauka hana su kamar yadda abu sa'id ne ya ce kunna na'azil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalu wato wajen saduwa da iyalinsu don kan matansu su ɗauki ciki muna azalu muna zarewa daga wajen saduwa da iyali wal qur'anu yanzil a gashi kuma alqur'ani yana sauka to mafhumin wannan inda haramun ne da alqur'ani ya hana su saboda haka wannan ma da asma'u tace mun ci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna cewa da haramun ne da alqur'ani ya sauka ya hana ta wata fuskar kuma shine cewar kasancewar sun tunda su da yake nufi asma'u da take nufi sun ci suwa take nufi to in aka ce sahabbai da namiji ne ya faɗa sai a dauke haka amma ita mace da ta faɗa yawanci an ɗauke shi akan cewa mutanen gidan sayidina abubakar ai mu mutanen gidan sayidina abubakar to za a iya cewa to ai wannan ba hujja bane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani to amma sai a ce ai ba yadda za a yi mutanen gidan sayyidina abubakar saboda kusancinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam si abu da sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ba dai istidlalin da muka ambata cewar a mun kasance muna yi alkur'ani inda haramun ne da alkur'ani ya sauko to amma akwai bambanci tsakanin wannan sigar da sigar hadisin abu sa'id kunna na'zil wal qur'ani yanzu wannan kuma na har na farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu akwai bambanci tsakanin biyun ko ba bambanci ahsan wancan kunna mun kasance muna yi wannan kuwa me wannan kuma fa na hadisan asma sau ɗaya ne waƙi a tu'aini waƙi a tu'aini ce eh sai muna zuwa malam siraji so nake in biyu ku gane yanda istidlalin yake dan kar ku ce malik ya saba ma hadisi saba wato hadisin na asma ba nassi bane akan qadiyar akwai ihtimal da yake zuwa masa saboda haka shi malik rahmatullahi alaihi sai ya kaddamar da zahirin alkur'ani zahirin abin da ake fahimta da alkur'ani a bisa abin da hadisin asma ya nuna saboda hadisin asma akwai cewar na farko mawkufi ne lafzan akwai saɓani akan bashi hukumin rafi'i akwai saɓani akan bashi hukuncin cewa an ɗauka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na farko shine cewar a tu'ayin ne sau ɗaya ne abin ya faru inda yana faruwa yau da kullum da ya zo da lafazin kunna to za a ce da Alƙur'ani ya sauka ya hana su amma wannan a tu'ayin zai iya ɗaukan cewar sun yi wannan daga baya kuma aka nuna musu ba haka ba ne to saboda wannan ihtimalin sai ya zamanto cewar ƙarfin hujjarsa ba lallai tafi ƙarfin hujjan zahirin abin da aka fahimta na alkur'ani ba an fahimta saboda haka imam malik da ya kaddamar da zahirin alkur'ani yana da madogara to sai dai abinda zai karfafa zahirin hadisin asma abinda zai karfafa zahirin hadisin asma shine hadisin jabir wanda malam siraji yake ishara gare shi yana cikin sunan abi dawud da musnad imam ahmad hadisin jabir cewa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli luhumil humuril ahliya wa adina lana fi luhumil khayr annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin naman jakai na gida amma ya yi mana izinin a naman dawaki a amul khaybar a haibar haibar ku shekara ta bakwai ce bayan hijira to haga wannan ya nuna ce wannan nassi ne akan halacci ko ba haka ba wa azina lana fi luhumil khayl yayi mana izini mu ci naman dawaki to wannan nassi ne sai a kaddamar da shi akan abin da aka fahimta akan abin da aka fahimta na zahirin alkur'ani kuma akwai abinda da yake raunana hujjar imam malik na amfani da zahirin alkur'ani din wanda kamar yadda waɗansu malamai suka bayyana hujjar shi ne, idan ƙaidi ya fito in aka ambaci ƙaidi ta fuskar abin da yake galibi to ba a ɗaukan mafumi daga wannan abin da aka fahimta saɓanin wannan nassin ba a ɗaukan hukuncinsa Allah ta'ala da ya ce ya halicci dawaki da alfadarai da kuma jakai domin ku hau kuma domin ku yi ado wannan shine galibin abin da ake yi da su bai nuna babu wani abu da ake yi da su ba to sai a ce ba za a tsora kaya kan alfadari ba ba za a tsora kaya akan doki ba doki ba zai dauki kaya ba sai dai a hau kuma a yi ado da shi ko ka sai a ce ba za a yi a ba za a sa doki ya rinka jan keken doki ba a yi kura a sa doki ya rinka jan kura Hmm? ko ko sai a ce ba za a iya ɗora ma doki garma ba ba za a samu ɗansu mutane da suke yin noma da doki ba su ɗora maka garma to duk wannan sai a ce ba za a yi ba tun da aya ba ta faɗa ba aya kai ta ce litar ka buha wa zina hmm? kaga babu wanda zai faɗa haka babu dalili na alkur'ani da zai nuna cewa doki ba za a ɗora masa kaya ko a ɗora masa ruwa ko a yi a noma da shi ba a ɗora masa garma ko a ɗora masa kamar yadda ake yin keken doki kamar allah ji sarkin kano ado da yake da keken doki daga baya ƙarshen rayuwarsa da yake jansa to sai a ce duk wannan aka yi haka alkur'ani ya hana a haka da doki tun da ba allah ya kawai cewa ne tarka buha wa dina ta gaba za a faɗi haka to saboda haka sai ya nuna cewar abinda ayar take fahimtarwa wanda aka ce don ku hau kuma domin ado wannan shine galibin amfanin da ake yi galibin amfanin da kuke yi da dawaki amma bai nuna shine kadai ba amfanin da yake halal to don haka rashin ambatanci a nan wajen bai nuna kan cewa cin naman doki haramun bane musamman ga nasti ya zo na izini daga annab sallallahu alaihi wasallam to don haka hujja mafi karfi shine halaccin cin naman doki sabanin abin da malik ya tafi akai tare da malik rahmatullahi akan wannan mazhabar na haram na hana cin naman doki akwai al-imam abu hanifa da kuma al-imam kufa kenan da al-imam al-auza'i abu amr abdurrahman ibn amr al-auza'i imam ahlul sham shi ma da mazhaba gare shi amma saboda ba a samu almajirai da suka kiyaye mazhabarsa ba sai ta kare babu iliminta amma shi ma da sa'an malik ne ya ma riga malik rasuwa shi ya rasu shekara 160 da yan kai bayan hijira kafin malik da shekara goma sha wani abu to amma jumhurin malamai daga jumhurin malamai a shafi'i da ahmad da allai da mafiya yawan malamai duk sun tafi akan cewar cin naman doki halal ne hatta manyan almajiran imam abu hanifa abu yusuf alqadi da muhammad ibn al-hassan al-shaibani duk suna tare da ashafi'i a wajen cewar ya halatta a cinaman doki amma dangane da naman alfadari da naman jaki shi kan wannan kusan babu saɓani akan haramcinsu ijma'i ne ba a cinsu to sai dai illar shine menene illar hana cin naman jaki da hana cin naman alfadari malamai sai suke sabani saɓani waɗansu suka ce saboda ɗaukan kaya da suke yi da za a mayar da su abin da za a rinka yankawa ana ci sai mutane su rasa sai mutane su rasa dabbobin da za su rinka ɗaukan kayansu kuma ko yanzu nan da ake yawan kashe jakai ana kaiwa china ana kaiwa kuma kasashen iyamurai suna cin nama mutane suka mayar da shi sana'a hmm. to kaga ai mutane ana ta kuka na cewa irin wajen su mai gatar dinnan, jakai da ake samu ana kai taki gona ana ɗauko kayan amfanin gona an yi girbi ana samun mushkila akan wannan to sai ma waɗansu malamai suka ce illar da ya sa hikimar da ta sa shari'a ta hana cin namun jakai don kar a cinye su a rasa dabbobin da za a rinka ɗaukan kaya a kai domin yadda jaki yake hayayyafa ba kamar yadda awaki suke hayayyafa ba ba kamar yadda raguna suke hayayyafa ba tsoraka in aka in aka dumfare su da ci nan da nan sai ka ji an nemi jaki an rasa kamar waɗansu kasashen da yanzu babu jakuna ba jakai saboda mai cana ta cinye tun da su ba su san su tsaya iyakar bukatarsu ba su so suke su mamaye duniya baki daya eh? nan din masu san sun fara to sai ga 'yan shekaru kaɗan sai a nemi jakai a rasa to kwa shi inda aka ci gaba to kun ga musamman duk wanda zai sayar da jaki ga wanda ya san cin naman zai yi to shi ma ya haramta kudin da zai ci haramu ne kamar ya ci naman jaki ne za a iya sayar da jaki ga wanda zai amfani da shi ya ɗauki kaya ko ya ɗaure shi ko ya hau amma ka sayar da shi da wanda kasan cewa yankawa zai iya ci nama to kamar ka ci naman ne hakan ma ma alfadari alfadari shi ma hukuncinsa kenan shi ma wannan mahalli ijma'i ne na'am amma hujja mafi karfi akan haramcin cin naman jaki shine hujja da ta zo nassan a cikin hadisin a cikin hadisin Jabir fa rijis fa jafani haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga sun zo sahabbai suna cin ana ta dafa naman jaki a cikin tukwane yace menene wannan suka ce naman jaki ne yace afi qudud ku kifar da tukwanan inna harijis ya ce jasa ne saboda haka wannan ita ce illar na jasa ne to saboda haka babu abin da zai tsarkake shi ya mayar da shi halar na'am na'am yace babu ma a fi juludil maita babin abin da a kan fatin wato mushen dabbobi mushen dabba to fatarta menene hukuncin wannan fatar idan dabba ta mutu ta zamanto mushe ko kuma aka yanka dabbar ba yanka irin na musulunci ba na haka ta zamanto mushe ce don dama mushe iri biyu ne da dabbar da ta mutu da kanta ba tare da yanka ba a da kuma dabbar da aka kashe ta ba irin yanka na shari'a ba kamar da za a makure ta ko wadda za a harbe ta ko makamancin wannan to menene hukuncin wannan fatar haka zalika dabbar da ba a cin namanta kamar damusa kamar a kamar kura mai hukuncin fatarta to akan wannan a yawanci wannan babin malamai sukan ambace shi a kitabu fahara wajen hukuncin annajasa waɗansu kuma sai ilhaƙinsa da wannan babin kitabul azzaba'i wato kitabul al-asfai wadzaba'i littafin abin wato abubuwan da ya halatta a ci wajen naman da ake ci da naman da ake yankarta na'am ya ce haya ya zanta min hadisi daga malik daga ibn shihab daga ubaidullahi ibn abdullahi bin utbata bin mas'ud ɗaya daga cikin alfuqaha ustaba'a daga abdullahi ibn abbasin habrul umma cewa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata akuya da take mushe ya kasance ya bayar da ita ga wata wato barar maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam wato bai wacce ce da ta yantar da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan akuyar wadda take bushe sai ya ce afalan tafa'tum bijil jildiha yanzu ba kwa yi amfani da wato a fatar ta ba sai manzan Allah sallallahu sai suka ce ya rasulullah innaha maita ai ita maita matatta ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hurrima akluha abinda aka haramta kawai shine cinta wato cin mushen shine kadai aka haramta hakanan hadisin yazo wato ba tare da batan jemewa ba cewa abinda aka haramta kawai a cikin mushe shine ci to makumin wannan ya nuna kan cewa dukkan wani abu na mushe to babu laifi a amfani da shi mutlaƙan ba tare da wani ƙaidi ba mm, to amma in musu hadisin da zai zo baya shi ya ƙayyade shi ya ƙayyade amfanin babu wani daga cikin malamai da ya tafi akan wannan fahimta na kan cewar a dukkan wani abu na maita na mushe ana iya amfani da shi mutlakan ba tare da wani kaidi ba sai shi malamin malik ibn shahab shine ya tafi da wannan fahimta dan shi a wajensa in aka samu mushen mushe to duk wani abu nasa in dai ba ci za a yi ba za a iya amfani da shi za a iya ɗaukan fatar a yi amfani da ita za a iya sayar da fatar za a iya amfani da kashin a fike shi za a iya amfani da za duk dai wani abu na nata za a iya amfani da shi ba tare da wani ƙaidi ba amma wannan fahimtar jamahirin malamai akan saɓanin haka ciki kamar yadda wannan hadisin da zai biyo baya zai yake nunawa na'am na'am kuma ya ce malik ya zanta min hadisi istifkar istifkar an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam al'adawi maulan sayyidina umar daga ibn wa'ala al-misri uh, daga ibn wa'ala al-misri shine abdurrahman abdurrahman ibn wa'ala al-misri ɗaya daga cikin sigarar tabi'in al-misri daga mutanen misra daga abdullahi ibn abbas cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dubiga al-ihabu faqad tahur idan aka je mai fata faqad tahur to ta to wannan fatar ta tsarkaka to wannan shine kaidin da ake kayyade hadisin ibn shihab da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna haruma hurrima akluha cin ta shi aka haramta amma amfani da wato fatata da kaidin wannan hadisin idza dubiga idan aka je ni. to wannan ya nuna kan cewa dukkan wata fata ta dabba sawa'un wannan dabbar wato wadda aka yanka ce yankan musulunci ko kuma wadda take mushe ce ta mutu to in dai aka jefe ta to wannan tsarki ne a gare ta ta tsarkaka illa sai dai wannan ayyuma idan dubigal ihabu kunga wannan zahirinsa al'umu tunda alif da lam in ya shiga cikin lafazi ya nuna dukkan fata kenan to sai dai a an yi istisna'in fatar alkhinzir saboda shi alkhinzir najisul aini ne ainin na ne amma dukkan wata fata dukkan wata fata inda an je mai ta to za a yi amfani da ita so da ka idan ka je idan ka je ka sai belt da aka yi da fatar akuyar da aka je aka makure ta a kasar italy aka mayar da ita fata da aka yi belt da ita babu laifi za ka yi sallah da wannan belt domin ya tsarka domin yana da tsarki tun da an je inda ba don wannan hadisin ba da yin za a shiga cikin takura da sai ka ga mutum idan zai je zai sai fata bel ko agogo da aka yi da fata sai ya so mu tambayar wannan fatar dabbar yankan musulunci aka yi mata kowane irin yanka aka yi kafin a amfani da wannan fatar to kaga da an shiga mashakka da an shiga mashakka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ka'idar cewa dukkan wata fata da aka je ta to ta zama mai tsarki haka aka waito daga tabi'ai ta zama mai tsarki za a iya sallah a kai za a iya sanya ta yanzu kunga ana yin riguna waɗanda suke na fata ko rigunan sanyi wanda ake yin su da fata in dai ba fatar alkhinzir ba ce to ayyuma idza dubiga al-ihab a wani hadisi riwayar hadisin ya zo da ayyuma ihabin dubiga faqad tahura amma hadisin shi ibn shihab na maimuna riwayar ibn shihab kenan da ta zo ba ambaci addibag ba amma akwai riwayar da ta saba ma ta ibn shihab ita nake kokari in nemo muku a cikin ibn abdulbar ya ambace ta na'am wa zikru dibaz fi hadhihi alqissa min hadisi ata'in an ibn abbas hadith riwayar hadisin afa daga ibn abbas to shine aka tabbatar da al-ihab jemewar ada dibab amma wannan hadisin na ibn shihab shine aka yi sabani waɗansu daga cikin masu riwaya daga ibn shihab sun ambaci jemewa waɗansu ba su ambaci jemewa ba amma riwayar afa daga ibn abbas ita ta ambaci jemewa ba kuma yi babu kuma sabani babu ibtirabi akai saboda haka wannan ya nuna kuma kissar ɗaya ce hadith dai ne ibn abbas ne kissar ɗaya ce cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wato a sun jefar da da mushen akuya sai ce ya ba ku ɗauki fatar ba ku yi amfani da ita to a riwayar ibn shahab ba baci jemewa ba sai aka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai cin naman ya haramta amma a riwayar hadisin ibn abbas a riwayar hadisin afa daga ibn abbas ya ba ku dauki ya ba ku dauki fatar ba ku je ne ku yi amfani da ita to kaga ba su sabani ba wajen ambatan jemewa to kuma wannan hadisin riwayar ibn wa'ala tana karfafa wannan riwayar afa na kan cewar jemewar fata shine yankanta kuma haka aka ruwaito asar da suka zo da dama wanda wanda ibn abdulbar ya ambace su ya ce wa ƙadro ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min dibabi jildil mai tafi a tsarin kafira an ruwaito hadisai da yawa akan jemewar fatar wato mushen dabba daga ciki akwai hadisin aisha dibagu jildil mai tafi zakatuhu jemewar fatar mushi na dabba shine yankansa shine kamar an yanka shi an musuluntar da yankan nasa haka zalika a hadisin ibn a hadisin maimuna ummul mu'minin da kan da annab cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da waɗansu mutane na quraish suna jan wata akuya tasu mai gabjejiya da ita kamar jaki a girmanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya ku ya ba za ku dauki fatar ba sai suka ce faqalu innaha maita sai suka ce ai mushe ce ya rasulullah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruha al-ma'u wal qarad ai da ruwa da bagaruwa za su tsarkake ta kun san da bagaruwa ake amfani wajen jima wajen jimar fata ya ce tun aka haɗa da ruwa da bagaruwa zai tsarkake ta kaga sai ya kira jima a matsayin tsarkakewa na'am kuma ya zanta min hadisi daga malik daga yazid ibn abdullah ibn qusayt daga muhammad ibn abdurrahman ibn sauban daga mahaifiyarsa tabi'iyya ce la yurafu smuha haka ya ce ba a san sunanta ba daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni a yi amfani da fatun wato da fatun dabbobi mushe idan aka je mai ba kafin a jeme ba idan dai bayan an jeme ne to sai za a iya amfani da shi amfanin ya hada kai amfani da shi wajen zama wajen sallah wajen sawa wajen kayarwa wannan shine zahirin riwaya shine mafi inganci kuma riwaya ce an malik amma ɗaya riwayar daga malik shine ana amfani da shi filiya bisati dunal ma'i'a wato za a iya amfani da fatar da aka je ne ta mushe a cikin abin da yake busasshe kama a zuba kama a zuba gari a kai amma a zuba ruwa komai a cikin irin wannan salkar to malik ya ce ba za a yi ba saboda duba da asalinsa jimar zahiri take tsarkakewa ba batsi daga ciki ba to tun da ko ba batsi daga ciki ba idan aka zuba ruwa ko mai kaga zai iya shiga ciki in ya shiga ciki sai ya zamanto na sama ya gurɓata da na ƙasa wanda yake riga ya shiga ciki saboda haka sai ya ce ba za a yi amfani da shi a cikin alma'i alma'i'at ba kuma yana karhantawar a yi sallah a kai duk dai saboda cewa tsaharar zahiri ne ba tsaharar babini ba to wannan riwayar ta malik ita ce mashuriya a mazhaba amma akwai riwaya da wadda take saɓani daga gare shi na kan cewa kamar yadda sauran jumhurin malamai suka tafi a kai za a yi amfani da wato ita fatar da aka je mai mutlakan ba tare da wani kaiti ba inda an je mai ta a cikin dukkan abubuwa kamar yadda aka ruweto shine jimhurin abinda shine matabar sauri da abu hanifa da auza'i da mutanen sham shine ƙaunin shafi'i da ibn mubarak da isaac ibn rahuya da malaman basra shine ƙaunin zahiriya shine ƙaunin ibn jarir al tabari kuma shine ma kaulin jumhur ahlil madina sai dai kawai abinda aka ruwaito na al-imam malik da yake cewar makruhi ne amfani da ita a cikin al-ma'i'at ko a sallah akai to wannan ya nuna cewar fatar dabbobi in aka je mai ta ta zamanto mai tsarki in ita dabbar a to kuma wannan ya hada sawa'un dabbar wato ma'akulatul laham ko zairu ma'akulatul laham ana cin naman ta ko ba a ci saboda haka ya hada hatta kenan a fatar zaki da fatar damusa da fatar kura da eh, eh, fatar maci a ta'ai maciji maciji ana je mai sa. jima ake yi ana yin jima ba a jima ba a jima sai dai a busar da ita bushewa ake da kai kuma abinda kuma suke su mai ta sai laushi amma wannan ba shine abin da yake hana ta wari ba shi jima shine yake hana ta ta wari ta kabarbar hmm? amma fatar maciji da fatar kada da damo su wannan ta damo ma jima ake yi Hmm? da ta guza eh? gogewa ake hmm. to wannan ya nuna cewar kenan hatta su wato fatar a fatar zaki da fatar damusa duk za a iya amfani da ita to fatar kare eh. ana amfani da fatar kare wajen halarci in dai gayar ma'akulun laham in ba wanda yake na jisul aini ba shi ne alhinzir alhinzir suka yi istisna'i shi ne wannan kusan mahallin ijma na'am sai in za ta ɗauki kuncin za a je mita a to in ba za ta ɗauki hukuncin jima ba sai ta koma asal akan cito amma za a ɗauka cewa ihab ce a ihab ce fata ce yanzu kaga kamar waɗansu sun ce ai aslan ma alkhinzir bai shiga ba domin shi ba fata gare shi ba hmm. Hmm. ba za ta ciru ba amma wadda take za ta iya ciruwa ta to fata da take da za a iya cire na za a iya yin jima don a cire nama daga jiki to wannan ce take ɗaukan al'ihab hukuncin al'ihab hmm. na'am eh kura eh mene naman kura eh ba mun yi ba satin da ya wuce cewa kura ana cin naman ta, eh na sako ta akan wanda ba akan mashhurin mazhabar malik na tafi cewa ba a cin kura amma abinda muka rinjayar a wancan a karatunmu na wancan makon shine kan cewa kura ana cinta da hadisin jazir abbabu a ah, hu Eh, shi ne na'am a hassan na'am babu ma ja a fi man yabbarru ila aklil maita babin abin da ya zo akan wanda ya bukatu bukata ta tilastawa ya zuwa ga cin naman moshi kwamani hmm, turra kenan wato wanda aka larura ta sanya shi ya ci mushe na'am ubaidullah ya ce ya haya ya zanta min hadisi daga malik cewa mafi kyan abin da aka ji firrajuli a kan mutum da yake bukatuwa ta larura ya zuwa ga cin naman mushe cewa zai ci daga wannan naman na mushen har ya ƙoshi kuma zai yi guzuri da wannan mushen idan ya samu wadatuwa ga barin wannan naman na mushen wato ya samu wani abu da zai ci ba wannan naman ba sai ya jefar da wannan mushen mutum ne da yake tafiya yana sai ya rasa abin da zai ci sai ya rasa abin da zai ci sai ya rasa abin da zai ci ya je kasar yamurai sai naman kare ya ga ana sayarwa ga yunwa ya rasa abin da zai ci kuma ya kai ya zuwa ga halin larura menene halin larurar wato halin larura shine yana jima kansa tsoron halaka ilman auzanna ya san cewar in bai ci wani abu ba zai halaka auzannan ko kuma yana kyautata zato cewa in bai ci wani abu ba zai halaka ba sharaɗi ba sai ya tuku na galabaita ya kai gargara ya soma hangen mutuwa shine zai shiga cikin halin iftirar ba a ce ya kai wannan hali ba sharaɗin da ya zamanto ya san cewar in bai ci ba zai halaka ko kuma yana kyautata zato banda halin shakka in yana shakka shin wannan halin zai halaka ko ba zai halaka ba a shak shine ala haddin sawa amma shi ne ka jayar da galibin halaka na'am to wanda duk ya shiga cikin wannan hali shine malik yace mafi kyan abin da na ji wanda ya nuna kan cewa akwai saɓani na malamai a kan shin idan ya tashi ci yaya zai ci to shi malik yace mafi kyan abin da na ci cewa zai ci har ya koshi ba kawai ya ci ya kashe zafin yunwa ba waɗansu sun ce ya suddun ramar wato wannan zafin yunwa daga ya kashi daga ya daga ya daina jin wannan zafin yunwan sai ya daina ci to malik ya ce a'a mafi kyan abin da na ji ya ci har ya koshi bayan ya koshi ma ya yi to idan ya tafi yana cikin tafiya sai ya ga ya zo ya samu masu yin tsire na hausawa na musulmi suna yin tsire to sai ya jefar da naman kare sai ya jefar da wannan naman kare da ya guzurinsa da shi eh to yanzu mai unguwa wanda ya samu naman tsire an ba shi da kudin da ya saya ya samu naman tsire? bai samu ba wanda ba shi da kudi eh saboda mai waye zai bashi bashi ba a san shi ba bako waye zai bashi bashi kaji kasar iyamurai waye zai ba mutum bashi sai dai watakila idan mai eh, sai dai idan mai tsiran zai masa rahama hmm? <laughs> ya bashi ko kuma sai ya gama ci ya kwaye bayan sai ce to doki kudinka <laughs> na'am wasu ila male kuma an tambayi malik akan mutum yubbarru ilal maita da ya bukatu bisa larura akan cin naman dabba akan cin naman mushe to yanzu zai ci wannan mushen alhali gashi kuma yana ganin ƴaƴan itatuwar waɗansu mutane ya ga gona ga ta gonan mangoro ga mangoro yana gani ko kuma wato ya ga abinci kwaya da aka yi ya ga wato masara ta mutane ko zangarniyar dawa ko kuma ya ga awaki a wannan wajen yana bukata yana cikin halin larura ga mushe ga kayan mutane <laughs> mushen zai ci alhali ga kayan mutane na halal sai malik ya ce idan yana zato in ya kyautata zato cewar masu wannan 'ya'yan itatuwar ko masu wannan hatsin ko masu waɗannan awakin za su gaskata shi cewa halin larura yake hatta la yu'adda ai hatta ce ko mm, hatta tana nasba hatta yi yu'adda eh ah, ba zai zama to yi arjo ba hatta um, hanta tana yin nasba da an mudmara wujuban hatta la yu'adda sariqan har yadda ba za a ba za a kidaya shi a cikin ba za a dauke shi barawo ba a je a yanke masa hannu to ina ganin ya halatta ya ci daga kowanne abu daga cikin waɗannan guda uku ne da ya samu abinda zai ije yin wasa, amma ba zai ɗauki komai daga gare shi ba kun gane bambancin ba mutlakan mutum zai ci kayan wasu ba idan ya san cewar zai aminta in ya zo yana ci ba za a zo a ce ɓarawo ɓarawo ba zai ce a'a ku saurara ni fa cikin bukata ta ce mu ba ruwanmu da bukatar ka idan yana kyautata san za a gaskata shi ya ce ya shi halin mutsar ne halin wanda larura ta kama shi ne yana neman ya halaka to ya ci wannan abin shi ya ci, bisa ya ci mushi amma in ya tashi cin wannan hukun yanda zai ci daban yake da wanda zai ci mushi kun ga wanda zai ci mushi? an ce zai ci mushen har zuwa yaushe har ya koshi kuma ya guzuri to amma wanda zai ci kayan mutane fa idan ya cika sharaɗin ba zai koshi ba ya yi maganin yunwa hatta ya rudda juwa ya yi maganin yunwar ya ji wannan zafin yunwan ya tafi kuma ba zai yi guzuri ba kun ga bambancin da wanda ya ci almaita saboda ita almaita ba mulkin kowa ba ce wannan ku mulkin mutane ne kuma ya ci ba da izininsu ba ya ci ba da izinin su ba to sai idan shi ma da sharaɗin ya san cewar wato ba za a sanya shi ba za a yi masa ihun barawo ba a kama shi a kai shi gaban alkali a yanke hannunsa tunda da zai zai kai shi zuwa ga a taɓa gabarsa in aka yanke hannunsa kaga an taba a kan kiyaye lafiyar jikinsa ya je ya halakar da lafiyar jikin nasa kun ga fiqhu irin na mali ai abin da yasa zai ci kayan mutane din don ya tsare rayuwarsa ne da lafiyar jikinsa amma idan wannan zai kai kuma wata gaba ta jikin nasa ta salwanta to babu ma'ana akan ka je ne ka je domin tsare gabarka da lafiyarka ka je kuma kai abin da yake wata gabar taka zaka salwanta sai zaman to babu ko ma rai din ba watakila ma in waje ne wanda za su yi mutum masu kona wanda yi sata da haka wato irin wannan da yawa malik rahmatullahi alaihi yakan kayyade kaga kamar inda aka ce ne idan mutum kana bin wani bashi kana bin wani bashi sai ka sami iko akan dukiyarsa ko in mutum ya cinye maka kudi bai biya ka ba sai ka sami iko akan dukiyarsa ya halatta kawai ka kama ka rike dukiyar ka ce aishi kenan kai ma dama kana bin sa ba ga sai suka kayyade cewa da sharaɗin cewar idan wannan ba za a hukunta shi a kan cewar ya ci dukiyar wani ba ko ba za a hukunta shi a kan cewar za a taɓa mutuncinsa ba ko a kai shi gaban alkali mm, a kotsawa aka yi masa an taɓa mutuncinsa ballantana kuma watakila ma a ce a yi masa bulala to in ya kubuta daga wannan shi ne aka ce ya halatta kai irin wannan to ana duba da irin wannan na'am sannan malik ya ce wannan shi ya fi soyuwa a gare ni min an ya akulal maita daga ya ci mushi tun da shi wannan halal ne shi ko wannan haramun ne duk da an halatta masa saboda halin larura mhm. idan kuma shi ya ji tsoron cewa ba za su gaskata shi ba kuma za a ɗauke shi a matsayin ɓarawo saboda abin da ya ɗauka na wannan dukiyar tasu to cin mushe shi ya fi alheri a gare shi a na. Mhm. akwai yalwa a gare shi a cikin cin mushen a cikin irin wannan hali fi akilil mai ala waje a bisa wannan fuska to yana da asa'a wato yana da yalwa ma'ana yana akwai halacci babu laifi ma anni tare da cewa ni ina jin tsoron wato wani mai shishigi mai wuce gona da iri wato ya je ya ƙetare wanda yake bai shiga cikin bukatuwa ya zuwa ga cin wato mushe din ba mhm. da yake so ya halatta ma kansa cin dukiyoyin mutane da kuma wato hatsinsu da kuma 'ya'yan itatuwansu da wannan hujja ba tare da shiga cikin halin larura ba malik ya ce wannan ne mafi kyan abin da na ji. kun ga yadda malik yake saddu zari'a cewa yayin da muka halatta masa din yayin da aka halatta masa cewa in yana jin tsoron ba za a ɗauke shi a matsayin ɓarawo ba to ya ci daga dukiyar mutane amma ya ci abin da zai yi maganin yunwa kawai ba zai yi guzuri ba to amma ya ce ina jin tsoro cewa watakila wani mai son ya ci dukiyar mutane a zalimi shi ne adin din kenan ya yi zalinci bai bai kai halin da aka halatta masa cin mushe ba sai je ya ci dukiyar mutane ya ce ai cin dukiyar mutane ya fi cin mushe ni kuma na shiga cikin halin larura zai amfani da wannan ya halatta ma kansa cin dukiyar mutane bayan bai kai ya zuwa ga halin laruran ba shi yasa yace ina jin tsoron haka sai tukuna mutum ya kai ya wato sai ya tabbatar ya kai halin larura shi yasa kun ga Malik rahmatullahi alai yana da hangen nesa wato kar a yi wannan fatawa ta ka a dauke ta a bude kofa ga mutane cewa daga zarar kaɗan ji yunwa ko ka ɗan ji kaya kaya kawai sai ka je ai malik ya ce illa wato illa an ya hafa an layu adda wato in lam an adda in bai ji tsoron cewa za a ɗauke shi barawo ba in raja an yi in yana tsammanin za a gaskata shi sai ce ai to in na bayyana musu larura watakila su ma da su ake karatun muwatsa za su gane saboda haka sai kawai ya je ya kama cin dukiya sai ya je ci dukiyoyin mutane to kaga kamar wato an bude mutane hanya da wato za su rinka cin dukiyar mutane ba da hakki ba shi yasa ya ce tare da cewar wannan ni ina jin wannan tsora mm. saboda haka shi yasa dole sai an sanya kalma ta wa'azi a nan wajen cewa to ka ji tsoron Allah fa ka tabbatar kai ka kai halin larura domin kar wanda bai kai halin larura ba ta cin wato ba za ka kai ba za a halatta maka cin dukiyar mutane ba cin dukiyar mutane da abincinsu da yayin itatuwan gonarsu da irin su da kayan amfaninsu ba za a halatta maka ba sai ka ji ka sharaɗan nan guda biyu sharaɗi na farko ka zamanto ka kai halin larurar da za ka iya cin mushe lalurar ka ta kai ka ci mushi inda za ka gani na biyu kuma ka sani cewar kana wato a cewa kana kyautata zaton cewar masu wannan dukiyar ba za su ka gaskata ka in kace ka kai halin larurar cin mushe za su gaskata ka ba za su dauke ka barawo ba alal misali mutum ne wanda an san shi mutumin kirki ne ba ana ganin sa, an san mutumin kirki ne matafiyi ne ana ganin sa an san cewa matsalan fatauci ya zo yi dan kasuwa ne da sana'arsa to kaga wannan yana ƙauna da irin hai'ar jikinsa in ya faɗa za a gaskata shi amma wanda yake yayi yi shiga ta 'yan abin nan ya shiga ta irin wanda 'yan shaye-shaye suke yi ana ganin sa duk irin rantsuwar da zai yi za a ɗauka kan cewa wannan yayi marisa ne hmm. ba za a gaskata shi ba to shi wannan ba zai gare ya ci mushe bisa ya ce zai ci dukiyar mutane to wannan shine tafsilin da malik yayi rahmatullahi alai kuma da wannan mun kare kitabu said in Allah ya kai mu bayan sallah sai mu shiga kitabul aqiqa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم